kuma shekara mai zuwa ma. Kai Bili, nan ka shigo yanki na ne, zan ci mutuncinka. Me ka ce ma? Nan eriyar ka ce? da nan eriyar taka da can eriyar taka kowace eriya ma duka ta wace ka gane ka fahimta ba abin da za ka iya na fi ƙarfinka na fi ƙarfinka za ka iya juya ka kalli bayanka yanzu kai wai kana cewa wannan ariyar ka ce to ni ma area ta ce kuma babu abin da zaka yi ko akwai abin da zaka iya yi ne iye kai na rika bari babu abin da za su yi in kuma sun isa gobe su nuna a wannan filin barnan ina jiran ku ba ka ji ne mu tafi kai idan kuma za ku iya yin wani abu to mu haɗu gaskiya wa'annan sun iya koya hankali gaskiya zan zo wasan ku gobe za ki zo gobe kai kabarta ba komai gaskiya na gode Oh! ராவா கல்லுன்னா que tem ki taimake ni kasu da ke ni ki taimake ni me ka kama ni

zai faɗo kaga dalilin da yasa na ce kar karka challenging da ni dole zaka sha ƙasa tafi இப்போ ஆடிக்கிட்டே ஆடிக்கிட்டு Ai, yanzu ne lokacin ka na zuwa ƙasa. Ka fahimci cewa yanzu na fi ƙarfinka? Kai, wani sama da ƙasa duka yanzu ta ƙare yanzu dole zan kai ka ƙasa tabbas yanzu ka yi shirin ɗumama jikinka ko yanzu ko an jima Ka gani ko? Dukan yanzu za a kama mu. to yanzu ya za mu kenan ka faɗa min ma kai ba kana buga wasa ba to kai irin wasannin da kake yi a gurin can kuma ka nuna basira ka kowa yau ya gani amma ni yau kam zan nuna irin tawa kai ma <laughs> waye kai basi nake basin banza ni dan kabilan madaras ne yayi kowa haka yake kira na kowa ya iya allansa ya wanke kowa ya iya allansa ya wanke iya ruwa fidda kai an shi shine relinka kai juyo ka juyo mana me yake faruwa a nan gurin murna ne kawai muke shine hada jini eh abokina ne ya taba ni ko sai na ga na fara fitar da jini a gurin Shi ne tsabagen murna gaba daya ka san me zaka ringa faɗa mun idan ba haka ba zan kama ka kana jina ko na fahimta mana a fina-fina wasu a fina indiya komai ina ganin abin da ya kamata na fahimta ba gane ba yana cewa fa kowa fa ya tafi gida je kwanta ne yanzu nan mu je an kama shi waske waske waske oga waske oga kaga yan mata suna kallo na oke saboda suna kallon ka ne a a saboda ka san cewa ni mutum ne na jama'a to dalili kenan officer waske waske waske oga oke kana nufin kai ne zaka nuna min aiki na ko kai ina ogan sai ka sake ni Me ka tambaya? Ina ogan ku Kar ka yi maganan wani mu Eh, ka san abin da yi ne? Me yi? Da ya juya kamar ka ne sai ya gudu fi. ke ni ne superman na sako daga sama ne ke me madalin da saka kuke min waka a nan gurin da wayannan kananan yaran ki faɗa mai fa in yare na mu zamu cije shi ka gani ko ba na san irin wannan kar ka min kawaye wayannan abubuwan ne ki? <laughs> ku fita kai kai kai kai me yasa zan fita bayan baba yana ga kuma gaya min cewa nan dakin mu ne ke da baki wuce inci biyu ma har kina maganan wai kina da ɗaki to za ku iya fita ba ki san cewa yan fim sun zo bayan layi suna nan ba ina son su min autogram ne to amma ba ni da sabuwar riga matsa kun bata min komai sai na watsar yaya da gaske da Allah sun zo eh mana su ashwariya ne da aminta bajja suka zo suna bayan layi kuma suna kan shooting fim ne a yanzu nan haka kin ga inda abin nan din yayi kyau gaskiya sai mun zo mun gan su mu ma kadibe sun bace kamar haske Ina yake? Ina yake? Waye? Hey! Business study, ilimin kasuwanci. Business study. Business study shine ilimin kasuwanci. Business study shine ilimin kasuwanci. Shine fi dacewa da kowanne ɗan adam. Economics. Business study part 1 part 2. Bayan iskancin da kuka gama yi akan titi shine ka zo ka nuna min kai mutumin kirki ne? Baba, Mama, nan fa gida ne. Ba ni nan, nan fa gida ne ba station ba. Tun safe karfe shida yaron nan yake karatu, amma shi ne yanzu zaka zo ka tsaya a kan shi. Me ya haka? Business study, shi da ilimin kasuwanci. Duk duniyar nan, shi ne kaɗai yake sa sikel in zai karatu. Tsabagen karatunsa. Tsabagen zafin karatu ne ya zane na manta. A, baba zafin karatu ne kawai ya saka na nasa. Sabida rika samun iska. Na fahimta. da faɗa baba. Yanzu nan ya dawo cikin gidan nan kuma ta sama ya zo. Ke ki faɗi naki ba sai na shigo kike faɗa ke ma ki faɗi naki. Shi yasa ya saka skirt ya saka muna ta gudu a bayan layi wayan fim sun zo bayan layi. Ni ban faɗi haka ba kawai ni dai na ce musu 'yan fim sun zo wani hotel ne a nan kusa da mu kawai shine abin da na faɗa. ke kin ga kin fahimce ni ko na faɗi haka ne saboda samu daman ta zauna ta yi karatu ita ma ta ci exam ɗinta dalilin da ya saka kenan ni ma na faɗa amma ai ba wani abu eh ba ba me zan gani eh ina so in ga katin ya sauran exam ɗinka guda hudu da suke gaban ka kar ka bata ma kanka lokaci kai kana karatu karatu shi kuma yana wasa ah. wasa a ah, baba ya dade da fa na yin wasan nan yanzu babu abin da nake da ya wuce karatu haka ne ah. Buddy! Ka isa gida lafiya ne? Ni ma na kai gida lafiya da kyar. ku yana kusa ne? Ko yana kusa ma dai ka nuna mai baka san komai ba. Budi, ya kace magana kamar irin ta baban ku! Na ji ku iri ɗaya da shi, amma gaskiya baban ku ya mana ba daidai ba. Tunda ya zo ya ɓata mana wasan da muke ta yi. Sai ka ce shi bai yi tunanin lokacin suna yara ba. Su ai san ma irin wasan da suka aikata lokacin, amma na san a polis ɗin nan ma ana shan wuya da shi. Dan in ya kama mutum ba zai mai da daɗi ba ko kaɗan. Dan haka kai ma ka duba inda yake takura maka awa ashirin da hudu kana ta karatu kana ta karatu. Ka gani? Are Here, buddy. dama ina ta tunani a kanka amma ina so sai na tambaye ka amma kullum abu yana daure min kai anya babanka ko yana saka staci a jikin kayansa na aiki saboda na ga shi kullum kayansa ba sa killi sosai amma idan ka kalli na wasu an kaman kwalba kaman zai yanka amma na shi na gan shi wani iri haka haka ka san cewa ma Umar ko ba shi da lafiya ai muna barin gurin nan da aka bige shi gaba ɗaya. da ya koma gida ai sai rashin lafiya ban gaya maka ma polisawa ma fa sun kama wannan mama abokin namu fa wannan wanda muka yi faɗan nan da shi ai yana koma gida polisawa suka je suna ta tambayansa ba ba ka gani ron number ne a ron namba ne ko kuma ron mutane ba ba gashi ba zan fi farin ciki da shi da a ce wasan kwallon kafa yake yi amma ya yana yin kokowa kawai kin ji sunan abokin shi da ya faɗa kada kumar kina jin wannan wanda ya yi maganan nan me ma zan ce mai wannan tashar tashar yan rawa rawan nan ah, menene ma kai <laughs> <laughs> Nari ne, me yasa kiran yanke? Gobe da misalin karfe sha ɗaya na rana, akwai wasan nan da zamu yi fa ka manta. Ka san kuma wasan za ta bugu sosai. Ka san cewa idan fa baka zo fa, za mu iya rasa wasan nan. Kai ka kashe wannan wayan naka. Kana yin magana kamar wani baban ku. Baban su nake magana ba. Kai ran nan ba ne, ba kai nake bugowa ba. Idan na kama ka kasa na ɗaure ka ko? Ya aka yi ne. Ba ma yanda ba a yi ba. Wato gobe kana da wasa karfe sha ɗaya a filin wasan kwallo ko? Hey. Bare na ja kunnen ka na ƙarshe. ka tabbatar da cewa sai ka ci exam ɗinka sannan ka fara yin wasu abubuwa daban. Kada ke daki bar shi ya fita gobe da safa a cikin gidan nan. Ba zan taba barin shi ya fita ba. Ki ba bar shi. Kai ina kaftin ɗinku zai zo nan da minti goma da Allah dan mana hakuri. mu dan jira shi kaɗan. Kai wai a tashan mota muke ne muke jiran direba? dole sai ya zo mu yi ai mana hakuri lan kai dade wai ku ina kaftin ɗinku ne ya ji ya buya saboda yana jin tsoro ko ya san mafi karfin shi kai ƙarya ne shi ba bera bane shi zaki ne da kake ganin sa to ya samu damusa to me kake ta wani jin dogon magana to me za ka yi ba wani abin da za ka iya yi kai ku bari me kuke haka ne wasa ne fa kowa ya koma jefarsa ko kuma kashe duka wannan wasan da za a yi ku bar nan lokaci yayi za mu iya fara wasan ko da ba wani a ciki kawai a fara yin wasan kawai a je a fara wasa me yasa kake magana canji mu dai ba za mu ba belu ba kai ni ma na fahimci haka a fara dai wasan belu yana hanya a je a fara a fara wasan kawai yana hanya zai zo me ya same shi da har zai hana shi zuwa za fa mu ci match din nan amma sai ya zo kai me ya saka makin ka yake motsi <laughs> ba komai kai baka san baka ta addu'a ba ko ana yin shiru da tunda ba wutar addu'a ba ce kai wannan fa ba ta karatun ka bane za a yi ne dan kariyar a to ba za a bari ba okay okay okay okay na gane a sake saboda ban ga kaftan Bello a ciki ba wallahi wasan yi lami sosai a me kake kalla a can ka je ka kawo shi wa yake ce miki shi zauna ki zauna kawai kai ka je ka kawo abin wuta ah, ah. abin wuta ah. abin wuta na ce ma na ce matso gani Yau za ka sani za ka sha wuta gashi. Kalanzar ne fa. ina ce maka wannan kalanzir ne fakar kasu ba Oh. <laughs> gane ko kai reza ta yau ta fara aiki kuma tun ɗan gille yau za su sha gilla kai wannan murnar da dariyan da suke wani shin na menene kai waye kai da zaka dinga mana shaye-shaye a cikin filin kwallo gun was 8 rasa wannan game din gaba ɗayansa duk lokacin da ka saka zuciya to za ka daina amfani da ƙaramar reza ka dinga yanka mutane don kai nasara dolo oke oke oke oke oke oke oke ni na tafi to ya kai muna cikin wasan mu kuma zaka ce zaka tafi ah, za ki iya soyayya da wannan billajin din da yake bayan ki to ni dai na shirya to ni dai ban shirya ba gaskiya wannan auren bai da muhimmanci da zan iya tashi daga nan na je me saka saboda ba zan ga mutuncin wanda baya ganin mutuncin dangi na ba Ko waye shi to ya zami ai dole ne mu hakuri dole zaki je kawai saboda kin san in aka ce abu na dangi ne to bayan da zaka yi kawai dole ka dinga yin hakuri da al'amari to in dai babu wanda ya je a dangin mu ai dole za su ji haushi Wai yaya ne? Ya za ku yi ta surutu a cikin gida? sai na yi karatun sai ya bace sai na yi karatun sai ya bace kana son na ci exam kuma babu taimako a ciki billu akwai wanda ya je baddan babana ne na shekara sittin da aka yi a cikin dangin su babu ko irin dan zuwa alattin na ma a cikin babu wanda yayi to ne yake so yanzu ya tura ni na je kauye bikin yar kanwarsa a'a to ta haka za ta kasance masana sun ce kada ka shiga cikin gidan da ba a ganin mutuncinka ita kake min baya wato ko a'a baba gaskiya na faɗa Ok. ni kaɗai na san yadda suka ji ranar ba ƙaramin ɓata musu rai abin yayi ba ni zan iya gwada maka ma suka dinga kuka suka dinga kuka suka dinga kuka to tun da yake babu wani wanda zai je auren nan a cikin gidan nan gaba ɗaya kawai shi kenan babu wani wanda zai je auren shi kenan da baya cewa komai kai je ka kai karatunka kai wannan littafi ne ne sai me tun da babanmu ne ya siya ai duka namu ne ko ba haka ba Shi baya ma gane littattafan nasa. Gani kuka je ka yi karatu fa. Eh, ah, Budi! An ce an zaɓe mu za mu je sami final. Za mu je dure sha takwas ga wannan watan buga wata. Ah. Bari mu sanar da kowa da kowa. Ya zan yi na fita sha takwas ga watan nan na je match ɗin nan. Ya zan yi. Ban gaya miki cewa sha takwas ga watan nan za a yi taron nan ba ko? To ni me zan yi maka? Baba dan Allah minti ɗaya. ina ta tunani ba sau ɗaya ba har sau goma sha biyu na yi tunanin gaskiya ka faɗa dole a cikin gidan nan mutum ɗaya je auren nan sabida hakan ya dace oke yanzu kana bin bayan babanka kenan ba haka ba ne gaskiya ce kar ki je gidan mutanen da ba sa ganin mutuncin ki kwata-kwata amma an ce ka kyautata ma kowa da kowa ko wanda ya ha'ince ka shine na yi tunani akan maganar na ga cewa haka ɗin ne ya dace a yafe musu to shikenan zan je a ah. ah? ya zaki je inda aka ci mutuncinki inda ban san darajar ki ba haka ne ko kuma a'a ba gaskiya ne ku ƙarya gaskiya ka faɗa ko da ya zama na cewa dole sai wani daga cikin mu ya je bikin nan buna ba ta yi yarinya ba za ta iya zuwa ba to waye waye waye waye ke me saka kika ce na je ba za ni ba <laughs> ba za ni ba gaskiya kin faɗa mana to me na ce za ki faɗa yanzu gashi ta faɗa ban faɗa ba kai za ka je kai ne za ka je auren ba na son zuwa sha shida sha bakwai sha takwas kai ba zan ba ni ba na son zuwa dole sai ka je kai za a tura ka wuyi na gama magana kai za ka je to me ya saka kika ce wai ni na je shikenan zan samu zuwa za a yi da ni Kalan kitte கபடி கபடி கபடி கபடி கபடி Belu ka yi a hankali. Shi yaro ne ballanta na kice? Ka san dai yanayin yadda tafiya take. Kai? Me za ka da littattafai kuma a gurin aure? Ka san tafiya daga nan zuwa can awa shida ne. To shi ne zan rika karantawa a mota saboda kan na ɓata lokaci a banza. Kawai ina so ya nuna maka shi mai gaskiya ne kuma ba haka bane ba haka yake yi ba. Ba za ku tambaye shi ko da sau ɗaya ba ya ba ku amsan abin da yake yi ba. Haffa ina wanda ya iya ya riga ya iya ba sai an tambaye shi ba. Kai ba na son irin wannan maganganun haka. Abin da nake so da kai ka gyara zamantakewarka da kai da 'yan uwan babanka. A yi biki lafiya ka dawo lafiya Allah ya tsare hanya. <laughs> me yasa ka ce maganan ƴan uwansa ai mutane ne masu kirki masu daraja sosai sosai na san su ba ma haka ba rike wannan ka kashe naira ɗari ce ka kashe ta hankali Kadibe ya bayar da guda ɗaya a maimakon yawa, wannan za ta isa ne ma mene kawai daman zan tafi ne kai ka manta da wannan abu menene kyauta ce ta tukunna wanda babanka ya sha wahalan nema dubu takwas ake siyarwa குத்தடி குத்தடி சைலா குனிஞ்சு குத்தடி சைலா கொடத்தை வச்சே கும்மியடியே கடல் இரும்ப தண்ணியடியே kai me ke faruwa ne ba komai zan saka sunan baba ne a jikin wannan kyautar ko kuma ba zan sa komai ba sunan ki zan saka wannan ka saka sunan otari shine sunan ba ruwa a ƙasa ba a noma yanzu kuma mutane suna son kuɗi. To ku ya kuke kuke samun kuɗi? In dai kuna nan ai za mu dinga samun kuɗi dole. barin a ce ma kana da wayo to dole za ka dinga samun kuɗi sosai bele za mu iya fara murna kai ku kiyaye ba za mu murna ba har sai mun riga mun je mun ci wasan nan sai mu Ah. ka samu kujera ne? Eh na samu da wasu 'yan mata. Kanana ne ko manya? Ni dai ina sauka Allah ya taimake ni na samu tawa. Wace ce ta fi kyau a cikin su? Da Allah kuma ku duba ku gani da Allah wace ce ta fi kyau a cikin su? Kun san yaran madirai suna da kyau kun sani. Gaskiya ni ma zuciyata ta kamu ina sauka kawai na ji wani daɗi a zuciyata. Ka duba yara inda suka ci wani kyawun kwalliya. Gaskiya ‘yan mata kun yi kyau, kuna da kyawu kyawu kyawu kuna da kyawun kwalliya. Haba sai ka ce wasu ‘yan ƙauye nan fa mudirai ne ba sa komai cikin faɗin ƙasar nan, illa kisa kawai. Imana. Eh Gai! Gashi na! Hey!

うわっ abu ne mai sauki a cikin faɗin garin nan ban gaya muku ba tun muna tafiya to wannan abin ya fi yan goyin saukin gani suna ta neman ki ko ina da ko ina menene yayanki mutafandi ya kashe yayanki Chanda! ダメだダメだパーレだなんだ変なパーレだka gani mutafandi ne ya kashe wannan dan uwan naka a <laughs> ah, kai sanin ana gurin sai ka tafi da gawar ah, ka gane ana ba damuwa an kashe shi a idan mutane amma kun ce wai ya kashe kansa to wane ne ya faɗi shine kashe kansa da kansa kai bari mana me kake mana ihu a nan gurin ba za ka bari ya aikin sa ba kai baka san wane ne mutafandi ba ba anan kai karatun ka bane hun ga kai sanin da Allah ka dauki gaku kama hanya ku dauki kai ba ma son koke koken banza a nan gurin ku zo ku samu ku dauki ga wannan ku bar nan gurin da ita yanzu ku matsa hanya ku matsa hakan yayi kyau gaskiya kana kokari sosai <laughs> doke ni na ce ka dake ni ya zan dake ka a ka bar wannan ka gwada mana <laughs> duka haka ba shi bane jarinta ka daki mutum yana ihu ya faɗi a ƙasa shine duka ba wai ka daki mutum yana tsaye a ƙafarsa ba zo sirikina ya kamar ranka a bace yake na fahimci me kake so ka yi ba ku sani ba inda na kamu da soyayyan wannan yarinya da na zo ina neman ta ina son aure ta kuka ci mutunci na kuka ci mutunci na idan duniya kowa yana gani dalilin da ya saka na kashe shi kenan kai mai kuke haka ne ba ku gani ana rana ne ku kawo mai kofin madara sha siriki me fara haka ya kake son ka zama kai ma kamar dan uwanka in dai ina nan dare baka isa ka auri kanwata ba to ka mutu ga madarar ranka ya dade lokacin da magabata suke faɗa sai muke ganin kamar ba haka bane abun ashe zan auri matar da bata da 'yan uwa ne safiyar yau ne babban yaron sakkar fandi ya ajalin yaron makiyaya don dalilin neman yar uwarsa da yake da aure ya nuna rashin yardarsa da auren wanda hakan ne ya saka ya kashe shi a tashar jirgin ƙasa wanda yan uwan sun shiga damuwa a dalilin haka wanda an yi hakan babu daɗewa dan uwan ya tafi ɗaukar fansa shi ma ya haɗu da ajalin shi a can wanda duk hakan yaron sakkar fandi ne yake da alhakin shi kai ka kashe tibin mana Yaya. Ni ne. Mai gidan ne daga sakatariya. Ina jin ka me yake faruwa ne? Me yake faruwa ne? Kisan kai. Me yasa ka yake aiwatar da haka din? Sabida kai mana. Ni kuma a kanya. Sabida kai ka manta ma kana da iyalai da yan uwa ma a nan. Ka tafi bai ka je ka yi zaman ka saboda matsalolin fatin ku. zan so gobe Allah ya kai mu babu wani abin da yaron ka yake aikatawa tun da ka tafi illa kisan kai in ba mu yi wani abu a kai ba sai ya kare da dangin yarinyar nan gabaki ɗaya. ba wanda zai bari sai ya mai da ita marainiya yake so zai dawo gobe ne za mu yi magana da kai dau kudin ka je dauka ka je mana ni zan je gidan su yarinyan yau a ku zazzauna ku zazzauna gashi yaro kuwa ya za mu yi a min da kujeran nan ah, baba ina lakshmi yaro na yana son yarinya ku sosai to ina ta je ne to ko tana ciki ne kai yaro ina lakshmi tana sama kan wani abu da ya faru. Hai budurwata. Mu dai za mu tafi. Kawayen amarya na gode sosai godiya nake. Ni ne jarumin madurai saboda haka ko ya kamata ya dinga ganin mutunci na. ‘Yan mata ya zaki ki tafi? Kowace mace tana son ta ga ta samu mutum kamata amma ke ya kike kina? Ni daban ne. Dan na yi kisan kai a kotu da coci. Kuma babu abin da ya faru. Ko baki sani ba. ina da kes kes guda talatin da biyu a kotu duka kuma akwai shaidun da suka gani a ido amma ba inda za a yi magabata sun ce idan dai aka ga ana mutuwa a gida to akwai wani abun alkhairi da zai faru shi yasa nace a hada wannan auren magana ta wuce kowa hankalin shi ya kwanta namijin zaki da ta macen zaki to ni fa duk yarinyar da kika ga ina halaka da ita kin san ni kuda ne bakka haram kuma babu abin da zan nema a duniyan nan wanda baran samu ba amma ke ina bala'in ganin mutuncinki shi ya saka kika ganin ban wani ne ki da ƙarfi ba ba don komai ba kin san me ya saka ina son ki <laughs> hey me kake kalla karka kallo nan me ma kake a nan ku zo ku cire shi ku zo ku cire shi maza maza ku kama shi ku yi waje da shi <coughs> mu je kin san dalilin da ya saka na zaɓi mace kamar ki sabida na ɗauke ki na saka ki a cikin zuciyata kin ga kuma abin da duk kake so dole ka dinga dan ta shi ke yaron nawa ma da kaɗan ma ya dan girme ta shekara ashirin ne kawai shi kuma baban shi da shekara ashirin da hudu kawai ya girme ni ba gashi yanzu haka muna zaman lafiyar mu da shi ba ko ba ku gani ba me yasa kake ba kya fahimta ta kin gani ni babu abin da zan miki saboda ke ce sarauniyar cikin zuciyata duk kuma wanda ya bata miki rai to zan iya kashe shi dalilin ki ina son ki mama tana kiranka mamanmu tana kira na bari na je <laughs> I love you. <laughs> Gobe da safe baban shi zai dawo in ya so sai a yi maganan auren. To kai mu tafi kenan ko? Akai! ku tare motar nan, ku tare motar nan. <laughs> Sai an jima baba, sai an jima mama. me kike faɗa haka ne ina son ka zauna a raye ban son ka bar duniya kawai zan aure shi komai ya wuce <laughs> me yasa kike yin magana haka ina suke ina suke ne kawu kuna ta ina ne kawu oke kuna ta nan ne barkanku tunda an ce mai martaba zai dawo gobe an ce mana mu zo mu share wannan cikin gidan sannan kuma mu goge komai da komai yayi kyau ku ku je ku yi aikin share-share da goge-goge a cikin gidan nan ku je ku je ku ware musu ɗaki guda ɗaya da za su kwanta amma ku wanke ko ina da ko ina a cikin gidan ɗakin ne kawai za ku bar shi ba wanki a ciki kun gane zan da ce ka ba ku goge wannan gurin ba ya kamata mu sa wannan a nan ya kamata komai da komai ya yi fes fes kar ku bar komai da datti tashi tashi ki gani wannan shine certificate ɗin ki tafiya ga kuma wannan kuɗi ne na riga na yi magana da kawanki za ki tafi USA. kawai USA kuma? Haka ɗin zai fi mana sauƙi. na riga da na gama magana da shi za ki iya fara tafiya yanzu kawai ba damuwa ki je kawai za ki dawo ki same mu lafiya ba damuwa ki je kawai ki je don Allah kar a kama ki ni zan san yadda zan yi kuma dan sake magana da shi kafin ma a ce kin kai tashi tashi tashi tashi ki je kawai tashi ki je Allah ya miki albarka ba damuwa ki je kawai kai ba za ku bude kofar nan bane ana ta bugawa kuna ji ne anti za ku matsa zuwa ɗayan ɗakin saboda mun gama ku shigo ku saita komai da komai a cikin ɗakin komai ku ɗan jajjara shi ku shashare shi jaki kawai babu komai ki je kawai jeki jeki za ku sauke wannan lodin nan yanzu kai ka dinga yin haka mana wai ne shi kun kira min sima kuwa 야리? yake faruwa ne eh eh kin kafa na inda take min zafi a dalilin ina binki me saka kike yin kuka bayan gani nan ai ni naki ne kar ki yadda ki kuka ai inda ina nan babu wanda isa ya saka ki kuka ki bari kawai kin ji muna da manyan mutane za mu yi auren mu ina son ki duk wani babba a garin nan zai zo babanmu da kanshi ma yana kan hanyarsa ta zuwa kin ga za mu yi bikin mu lafiya kalau kuma na yi mafarki duka yan uwanki da suka mutu za mu sake aifansu a matsayin yaranmu. mu. Hey! Kai! ku kawo mana motar nan na shiga hukuna na lalace to waye waye zai taimake ki ai garan ma ki shiru ke shiga mota mata to da ke ina ke so zaki je zaki tafi ki bar ni kenan ba ki isa ki je ko ina ba 嗨呀马大姐呢谁跟我跳谁跟我跳继续录这个这 Wannan wane ne shi da zai zo ya daki matafandi a cikin faɗin garin nan? Wannan dole zai zama bako ne.

don na buga wasan kaye kaye amma sai na samu da cewa abin da zan yi ya fi wancan abin mahimmanci don haka tashi mu tafi zo mu tafi Look! ya kake ta wani gudu kake ta gudu gudu gudu gudu gudu kai ba za ka taba cin riba a kaina ba ka ji ko kowa ya ci tuwo da ni ai me ya sha wawa to ya za a yi wai kai ka ɗauke ma wacce nake so wacce na mallaka ma zuciyata gaba ɗaya zuciyata ce ita kai ta ce ita fa I love you I love you I love you kin sai ina son ki ni dai ita ce ni kawai kai kuma ka zo cikin kankanin lokaci wai zaka raba ni farin ciki na to ba zan taba barin ka gudun min da farin ciki na ba kai kan kayi kaɗan na ba ta komai a rayuwata kuma zan iya komai saboda ita kawai ka wani zo kuma kana tunani wai kana so ka raba ni da ita kai akwai mutumin da ya ce yana son ta cikin wasa sai na mayar da shi misaki amma kai ka wani zo eh za ka ɗauke ta a gabana kai don haka dole ba zan iya haƙura in kyale ka ba sai na kashe ka ku kashe mun shi ku bari ku bari ku bari ku bari zai kashe mun ita ku matsa ku matsa ku matsa ku bubbuda ku bubbuda na ce kuna ci na ku bubbuda ku ja baya ku ja baya ku ja baya sai kashe ta ne fa ku ja baya to bari mana bari mana ka bari ka bari ka bari ka bari ka bari ka bari ni ban san ta ba amma na fahimci cewa rayuwarka ce a yanzu haka idan har kuka aikata wani abin da bai min daidai da ba to sai dai mu mutu da gani har ita nan gurin abu kaɗan za ku min na kashe ta zan yanke mata wuya kai haƙuri zai mata zafi in kai hakan kai haƙuri dan girma Allah in dai jini ya fito a jikinta ko kaɗan ne ba zan iya rayuwa ba zan iya baka dukkan abin da kake so A baka bata ta tafi ya haƙuri, ya haƙuri, ya haƙuri dan Allah kai zo nan gurin ka zo mana ana kiran kana ji cire zanin da yake jikinka ka cire na ce ka cire mana ka cire cire mai dan kamfan cire cire cire shimfiɗa shi a ƙasa shimfiɗa shimfiɗa shimfiɗa to ya fa shimfiɗa ranka daɗe cire wukar ku zuba dukkanin wukaken ku akan wannan abin ku zuba ku zuba ku zuba kai ku zo ku zuba ku zo kai ka zo ku zuba ku zuba ka ka ka kai ku matsa baya na ce ku matsa baya ai sun zuba yallaɓai ga su nan to ka sake ta eh daure shi na ce ka daure shi ko saboda me ranka ya dade a ah! bari bari bari zan daure maka in daure maka su ha ah, ai ba zafin zuciya zan daure maka dan Allah kar kai komai kaga dai daure ma ne na fa an kare da kai kai ka ɗauka ka je ka saka a bayan wancan jeep ɗin. Wace jeep wace jeep. Kai ɗauka ka tafi mana kana jana magana? Is sauri ka ɗauka kai mai mota. Is sauri is sauri is sauri maza maza maza ɗauka ka je. To fa an kai ranka ya daɗe. a sace ma kowace mota da take gurin nan taya banda jeep kai ku je ku sace wa motocin nan taya ku je ku sace ku sace ku sace gaba daya gashi an je ana aikata abin da kace a aikata to batta ka batta ranka ya dade ka batta komai zai wuce komai zai wuce karki zamu kin ji ko hau motan nan Look Good. Hold on. Hey. Hey. Yaya dai? Ya kake zama haka? Me ya faru kake zama a cikin kwata haka? Gaya min, me ya faru? Ka gaya min mana, waye ya taba mun kai a faɗin garin nan? Waye ya taba mun yaro a faɗin garin nan? Wani ne ya rage shi, kuma ya ɗauki yarinyar ya gudu da ita. Dukkanin tamilladin tana bayana, kuma za a da kan min yaro na? Ba ku da amfani kwata-kwata. Mun yi abin da za mu iya. Kun iya, wata hanya ya bi. Ya miƙe gabar ne. Kai, ku kira polisan da suke cikin garin nan da kewaye gaba ɗayansu dukkanin motocin da za su fita ko za su shiga a duba su. Hello, Akwai da ƙofofin garin nan duka. Duk wanda ya yi wannan aiki sai ya ɗaɗɗana kuɗinsa. dili, even on the dili, boy, இமயத்து வெல்லு உனக்கொரு எண்ணெய் கிடையாது யாரோ யாருவனோ ஒரு நீரோ தீயோ யாரறிவாட்டாலும் வேறுவனோ அது எத்தைக்கு பார்க்க யார் வருவா Gözleriyle konseyi yemeye seversin. ശവമുഖത്തെ നടത്താം മൗലിക തേടലൊരു കണ്ണിൽ നടത്താം നൂടൽ ഒരു കണ്ണിൽ നടത്താം നാളെ കണ്ണൽ ശതമാനം இவன் ஒரு மதிப்பைய புதி இவன் இருப்பது நகமது முடி அது அறிவிருப்பாக மதிப்பதி தனிதொரு மனிதனை பனை அதில் இருவது விடுதலை விலை அந்த மழை பெய்ய கிடந்து துடை Thank you. ku fito daga cikin motar nan ku fito ku fito ku fito ranka yi ina ganin wannan dan iska ne ba ko kuma barayin kaji ne ma wayannan kowa sai an duba shi kafin ya fita daga cikin fadin kasan nan kowa sai an duba shi kai accident aka yi a can gurin ne ba accident aka yi ba wani ne ya sace budurwa mota bandi shine ake ta duba ko ina da ko ina kuma an ce ma in an kama shi kashe shi ai zai Thank you. Kana ni ko? Wannan ina ganin shi da ganin shi barawo ne shi. Ah. Gaskiya wannan ya kala yan iska ran kai daɗe. Ku kama ni, ku kama ni na ce ku kama ni. Ka kama shi mana ran kai daɗe, ka kama shi mana. ka yi shiru to ku kama nin mana gashi ga ku kama ni wani ya ji ya daki dan uwa a can gaba ɗaya kowa hankalin shi ya tashi ko kuma kuna nan kuna aikin banza me kuke mu muna can muna ta duba ko ina da ko ina a cikin lungu da ƙauye ko kuma kuna nan aikin me kuke yi a nan gurin to ai wannan lambar aka faɗa mana gudu da ita ah, ba ita bace ai irin wa'annan guda uku ne a cikin gidan har da wanda shi kanshi yake hawa ta huɗu kenan kuma duka iri ɗaya amma kuma idan baka yarda da ni ba ku je ku duba motar ba wallahi za mu duba za mu duba kai da dai kai wawa kawai ina son ma na sani daga wani station kai kace me sunan gurin da kuke heavily ga sunan abu mai daɗi amma kai baka da hankali sorry sir na yafe maka abin da kai amma kar ku bar dan iskan nan ya wuce wannan checkpoint din idan kuka bar shi fita daga cikin wannan garin ko to wallahi kuka da kanku bude min kofa kai bude kofa sa ka bude mai kofa gaskiya ya saka min tunani da yawa anya ba gayan nan ne ba kuwa kamar shi kamar ba shi ba kai ka gaya mai gidanka yazo dan Allah zan yi magana da shi yanzu sa ana so a yi magana da kai Musa Ariba ne yake magana wanda yake kan babbar hanya. Me kake so ka faɗa? Kai, wai har yanzu ba ku kama shi ba? Har yanzu muna kan kokari ranka ya dube. Ku ci gaba da aiki, baka san namban jiften bare? Yake nan mu motocin ka iri ɗaya ne, ka faɗa mana abin da zamu iya ganewa. Wani irin kaya shi ya saka yaron da ya wannan ta'addancin? kai wani irin kaya yaron ya saka ya saka bulin t-shirt da bakin wando bakin wando ya saka da bulin riga ranka dade ba na jinka sosai ka dan ƙara faɗa mu Na ce maka Bulin riga ya saka mana da bakin wando mana ko? Ba ku san motan gidana ba ne? Ga wani nan amma yanzu ya ce mana shi mutumin gidan ka. Ga wani amma ba yarinya. Ku tsayar da shi mono. Ta wallahi ga shi nan ya gudu. Wannan ya yi mana wayo nan. Ina da shawara. Me shawara ka? Idan muka yi waya wa oga zai ɗauko shi ya kamo shi ya tukwikwiyo shi ya ɗauko mana shi ya kawo mana shi har nan gurin. Kuma ka gani? Sai ya sha wuya. karka damu kar damu ko ɗana sai an kama shi duk inda yake idan ka ga na koma to bayan na kammala da shi kenan ba zan taɓa komawa ba sai bayan na aikata haka. Ɗebo motoci mu tafi! baban yana da zafi baya taɓa bari na na yi wasa to shine na mai ƙarya zan tafi aure shine na taho durai to amma ba komai shi kullum burin shi a ce na yi aikin gwamnati ni kuma kwata-kwata ba na so ni na fi son na yi kokawa na fi son shi kuma na fi jin daɗi ni na fi so ki je ki wanke fuskarki ya Allah ina mai roƙonka ka dawo min da ɗana lafiya ka kai shi lafiya ka dawo min da shi lafiya Mamana na kenan tana masifar sona kin san wani abu ne har kuɗi take bani fa ba tare da baban ya sani ba sai ta ce min na je na kashi Allah kannuwa ta kenan yar ganganci amma wani lokacin ita take saka na hanya amma fa karama ce sosai ita wani lokacin ma kuma ba ma shiri da ita karɓi wannan karba ki saka mana ya kamata ni ma na je na amsa phrasing a ciki da ke ni da ke ni sosai ba kana zaman jira na bane saboda ban samu na je aure ba gashi ka da ke ni kai ta duka na har sai ka gaji gaskiya ya kaman kan shiga mana da wani sabon al'amari cikin maganan mu yaro ne kadai zai iya fahimtar me babansa yake ciki ko kuma me yake nufi ba maganar yara bace abba barin gaya maka cewa menene ya hana ni zuwa auren nan wannan biskit din ne ummi to yanzu zaki iya tambayar komai Ya aka yi? Karɓa. na koyi wannan abin a cikin jirgi ne mutumin da ya koya min kuma yana zaune a gabana yana min magana sai ni ma na mai magana kawai sai ya bani biskit din ya za a yi ka karbi biskit a hannun mutumin da baka sani ba mutumin kirki ne kamar baban mu hmm. to muna jin ka kuma sai aka yaya abin da zan iya tunawa kawai shine da na karbi biskit ɗin nan kawai sai na tashi daga bacci shine sai na ji wani iri ai na ka furka ka ganka ni dai gaskiya ban yadda ba ok to ina zaune ya miki daidai wai me ya saka ita wannan sai ta wani tunani ci gaba kawai ina jin ka a ina ma na tsaya a tashar jirgin ƙasa ka tsaya wato lokacin muna tasha ba shi akan tukunyar da ka bashi ya kai aika ah. wai ma me ya saka baki je makaranta ba yau ba san makaranta ba ina tukunya ba ba ba ba ba an ba mai hada silba silba to ai shikenan magana ta riga ta ƙare yana son a daina ya zan yin washe garar bayan gaskiya nake faɗa amma fa biskit nan da aka bani ne sai kawai sai na kama bacci shine sai aka sace tukunyar a gurina shin ka gaya ma polisawa ka yi tambaya mai kyau ba wani kai dai ka amsa kawai ni yaron polis ne idan na gaya ma polisawa kuma baka ganin abin kunya ne a gare ka mama gaskiya baba bai yadda da ni ba akwai hanya ɗaya ne da ta rage wanda ya kamata na bi yadda da ni ka yadda na rantse da kannuwa ta amma Mama ce na rantse da ke. Ah, ba za ka rantse da ni ba, sai dai ka rantse da kaka. In ita ce tafi. Baba na rantse da kai. ba ka da hankali ne? Na san in ba hakan na yi ba ne ba zai yadda da ni ba. Ayyo! Wayyo, wayyo, wayyo, na wayyo. Mama, an dauke min abinci na. Ki gaya wa baba, shi zai kama barawon. Menene? Ya sace min abinci na. Da gaske ne barawo yana zama a gidan nan? Kalle ki a gurin ke kullum sai kin yi fada da shi ne. Gashi ke kullum mita. To zan kira anjima. Ina abincin gurin nan. Kafin ka tashi ne kake gani kamar da akwai. Amma ni na gani. ba yanzu bane ka san saboda ka saba bincike bincike to sai ga kamar komai ma da akwai shi a gurin ni ba ban abincin ba kenan an baka mana amma ka ganta bayan da ta ce an sake mata guda ɗayan nan sai da ta sake cin kusan guda goma sha biyu kamar buldoza. Da Allah ka mana wani. A baba abin bai isa haka ba kenan. Mama a kawo mai shauran shinkafin nan dan naga yana jin yunwa. To kai ka ci ne? A a a. Ke ma yau ki gwada irin abincin babata. Ke kin san daɗinsa kuwa? Hungo ke ma ki ci, karɓa ki ci, karɓa. Sauke ki sha ruwa mana. Ni ba na shakuwa. Kai wannan sautin menene ne? Ni ne baba. To na kama ruwa ne. A ah, bari mama ganin zuwa. Me ya saka ba za ka sha a nan gurin ba? Ya zan yi na sha ruwa gaban iyaye? Ya zan yi na sha ruwa a nan, zan shiga ciki. za ta kai ma ba ya yashe kowa take fitowa bibbi <laughs> kin ji ba kya jin bango yana ƙara? To wannan shi ake kira eko. Kina yin karatu kamar ba kya yi. Me gida to ba za mu siyar da wannan gidan mu canja ba? To wannan ba gidan gwamnati ba ne? uh <laughs> kin gani bai kamata ki damu kanki ba ni zan ɗauki nauyin biza da fasfot ɗinki na zuwa america kar ki damu kin ji ko ki je ki kwanta hmm? kai baka san wannan da kuka gubza da shi ba ko na sani mutane sun fi dubu wanda suka tafi da makamai neman ka sun zo kai da sun kashe ka sun yi kokari gai baban shi minista ne su suke dauke da gwamnati amma ka je ka musu irin wannan ta'addanci to su kama ni in za su iya na yarinya take tana gidan mu yanzu haka gaskiya ka kai namiji gai ko ku yi magana da shi ni dai kawo na na kira na wanda yake kauye ya ce in zo mu ci gaba da noma ni dai zan tafi zan dawo bayan shekara bakwai ko takwas me kake nufi yana so ya jona mana wata masifan da ba za mu iya ne a cikin mu na san halin babansa police din gaskiya ne idan ya sani dukkan mu sai ya zane mu gaba ɗayan mu ta zo da yardarta kuma ta yarda da ni gaba ɗayanta yanzu abin da ya rage kawai na haɗa mata ta da fasfot ɗinta na tura ta amerika kenan tun da dai har ya yanke haka ɗin to mu bar shi mu dai kawai muna bin bayanka a duk mami za a yi wai ba a ci ku ba a madurai waye zai ci mu bayan ni ne otari nari ba wanda zai ci mu mu nari ka gani idan har ana haɗe da wannan mutanen dole ne sai kayi magana saboda su bakin su baya taɓa yin na fahimce ka dole ne mu kwantar da hankalinmu a cikin yanayin da muke Kabar su kawai Kai Belu, ba za ka tashi a bacci ba? Ya kamata ka tashi har karfe takwas na safiya kana bacci? Ka dubi yadda kake bacci, ba za ka gyara ba? Kai, za ka tashi ne ko ba za ka tashi ba? Ka duba inda yaran nan ya kace-kace da gurin nan ko ina ba gyara. Sai ka ce wani kankanin yaro. Shi komai ba zai iya karya hannunsa ya aiki ba sai dai. <laughs> <laughs> Mama, kin ga mun wanke kaina? To ni kuma me nawa kike tambaya ta? Mama, yana sakin bacci kuma bayan ya gama shayi yanzu. To gani nan zuwa. Wata ne nake ji haka. மருதமலை மருதமலை மருதமலை na gode ma Allah. Hakan za ka gode mai? Dole na gode ma Allah shi ne ya bani sa'a ya sa ta har ta kauce ba wanda shi ya ganta. Ah. Wannan wace irin waka ce? Eh? ta gode ma Allah ce da rashin hankali kawai da yana tashi ne nima cikin farin ciki dalilin da ya saka kenan nake yi kin gane caki digi dan, caki digi dan, caki digi dan, gadan gadan mama ina kayan sakawa na yake ki duba cikin durowa suna ciki mene Kaya na ne a ciki ba wani kaya a nan na kalan pink mama ta ce yana ciki na ce miki babu dole sai shi zaki sa bar nan Ah! me ba komai gashi ka ce min da baya ciki ba ka son na yi gaye <laughs> Belu, wai me kake ta yi ne haka? Ba komai. Kullum ya kamata ka ringa abu biyu ba fashi. menene na ɗaya addu'a na biyu kuma ka rinka wanka don lafiyarka don kai ma ka rinka jin daɗin jikinka gaskiya ke ma fa kin iya magana sosai kayi kaga wannan ita kuma kamar mutum ta yi kyau gunki ce. Amma ta yi kamar mutum har cikin ma iri ɗaya. daman na sato yarinya ne shine na saka ta a cikin gumaka. Kai wani amma gaskiya ta haɗu amma sai dai abu ɗaya mata cikas. Ah! Ah! Kina son ki saka mata ne? Ah! Wani ni zan sa mata. Kaga dai yanzu ai ta fi kyau sosai. je kai wankanka. thank <laughs> mutufan shi shine yake zuwa fa barka dai amma kun nemo wani identification ne barka dai da zuwa ranka ya dade Allah ya taimaka mun gode kalle nan shine jeka matsa waɗannan fa duka ba su bane aikin banza ko kake ta nan shi kalar sama daban ne wannan ya lalata min rayuwata gaba daya har ma ba zan iya tuno ma fuskarsa ba ni zan iya tuno fuskarsa zan iya tuno kuma har yanayinsa gaba daya baba wannan shine wanda ya gansa zo nan zo nan zo nan zo abokina to ya yanayinsa yake kamar wata yake a bai kamata ka ce ma haka ba ba ka yake ba ba ka yake ba zuno wannan shine police din da ya gan shi ku duba shi ku duba shi ku tabbatar fa da kun gano shi oh, dan jawo shi magani idan yayi girma dan bude hancin kankare mai sajan kadan dan kara mai haske kara mai haske oh. eh, zo ka gani ah. wannan ai dan fim ne baba alinu ko suka suka gana min dan fim fa ko an gaya mai ni ina so in yi fim ne ni ma ba na gaya maka ba kamar wata yake yi din kwamfutar mata ta rikice ne saboda sa wai ku dama me kuke don ku kama shi babu shaida za mu kama shi ai ba inda za mu kama shi babu shaida ko ba ku riga da kun san yaron ba amma dai kun san yarinyar don haka sai ku ba mu hoton ta ita la jama'a ku duba police mai wayo sosai me ne sunanka Cybermania. Kai, kar ka damu. Tamilladin duka a bayana ta. Hakki na ne, dole na kamo wannan yaro na kawo shi. Me ma sunanka? Cybermania. kenan shikenan kenan. Ni zan haɗo maka hoton kuma ni zan kawo maka hannun wurin amma idan baka kawo shi ba baba sai na kashe duk wani polis da yake faɗin ƙasar nan kuna jina ko ba zan bar ko mutum ɗaya dinga numfashi ba ka gane ina dai hoto kace kana bukata to ni zan kawo maka shi ranka ya dade da Allah a taimake mu to wai ma me saka yake cewa dole sai an kawo ta ne ka bari ba ta da lafiya ne da Allah a taimaka mana babu yanda za a iya mata in ba wai ta zo ba ya dai babu komai gaskiya mutumin nan ya ki taimaka mana ya ce hakika shi ba zai iya bayarwa ba har sai ta zo duk lokacin da aka ce maka mutum dama kabila ne shi to ba zai taba maka abu daidai ba ni ma na nunar masa kabilarsa ne amma abin bai yiwu ba budi kaga mutumin nan yana magana akan doka ne dole kuma sai an bita. ta kaga gurin nan saura kaɗan su tashi kuma nan da kwana biyu za su tafi hutu kuma in sun tafi ba za su dawo da wuri ba Lakshmi, iso ki shirya. Me ka ce? Wace ce Nazmin? Eh, waye Lakshmi? Eh? Ni, ma ban santa ba. Eh, ka gaya mun ko na kira mama kawai. Haba, baby, baby, baby na. A'a. Zan tsuguna kamar ke ce yayata. Duka tsugunan ka ba zai kai ka ba ni sai ka gaya mun wace ce ita. Kawai ka gaya mun magana ta wuce. Babu lokacin wasa fa yanzu. Amma. Lakshmi? a kin gane ko kada ki damu ita wannan tana cikin damuwa ne kuma tana cikin matsala sosai kuma tana neman taimako to shine dalilin da ya saka menene kike mana ihu haka amma eh, ke ta kauna bai na taso ke yau ranar iyaye ce ba yau bane eh na san cewa ba yau ne amma kawai na san bai dace ba ne. a ce kawai sai wannan ranar ne zamu dinga yi muku waka eh ke ba so mama Allah shirye ki kai da ya kamata ki ci gaba da karatu kin je kin dauki halin yayan ki kema dama ina son ka tsorata dalilin da yasa na kira ta kenan amma ka ci albarkacin wannan duk da hakan ma na gode gaskiya ba za mu iya tsaye da shi a jam'iyyar nan ba sai dai ne wata jam'iyyar saboda tamilladun duka a baya ta take sai tsaya baba me yasa kullum sai ka dinga cewa tamilladun duka ta kace ga yaro nan kwalli ɗaya ya ci mutuncin ma cikin garin nan an gagara kamo shi dan karamin kwaro amma kana ta maganar tamilladu ta kace muka iya jawo hankalin mutum miliyan sittin suka yarda da mu sai mutum ɗaya ne za mu gagara kama shi eh mana za mu iya kama shi a cikin maganganun ka eh? eh, ba ga yaron nan ba matsadan Allah bude mu kofa bude mun nan gurin salo ka wadi salo ya ya mu salo ya ya kai ka tsaya mu ne ina za ka je ne ko wai baba ga ga ga ga Kai menene haka? Kai!